ina muke al-ma'asi tomil kalba sabo na makantar da zuciya ko zuka sana faɗi. Eh? kai ka ne fa ba ya riga ka karatu ina daga inda aka kwana in eh? shafi ashirin da tara eh? wai za na man a da ha'ula ihu to me yi an sake karanta min yi to ka daga nan kuna gan shi bal da ya tawarado alal kalbi hatta yan akisa can da aka ce da idan kana man da haula fa huwa kafirun ku ma'lumun anna al wal wa dhunuba tu'mi basirat al-qalbi fala yudriku al-haqqa shikenan abin da ke damu mu da zuke nan haqqa kama yambahi wa tad'ufu quwwatahu quwwatu a qalbiku wa azimatahu daga nan fala yasbiru alaihi kaga ba zai iya hakuri akan gaskiyar ba ban iya jikewa bal kada ya tawaradu alal qalbi abubuwa za su ta faɗo wa zuciya hatta yan akita har zuciya ta juye wahala wannan kama anna da tudawwir qalba yadda ka san sabo na duhun dan da zuciya to ai aka sa da'a na haskaka zuciya wanda zuciya tana gani in akwai duhu ba ta gani idan duri ne duhu fitilon shi ke suka mutu kafa shi kenan haka mutu zai dinga bandan ga abin da ya dace malam an faɗa masa sai dai dariya zuciya kwata kwata ta su kyau amma da'a ga Allah sai Allah ya nuna mutum mai amfani kullum abu ya taso amfaninsa za a yi hatsari za a yi idan aka yi hatsari sai ka nemo amfanin hatsari daga nan ka tun gajiyar amfanin wancan kuma ka yi haƙuri da abin da ka rasa amma ba za ka rigi yadda na yi asara ka ba na yi asara ka ba na yi asara ka ba to wa zai biya ka ka nemo daga abun da ka karo da shi na tauhidi daga abun da ka karo da shi ta wajen bangaren addini da bangaren kaza da bangaren kaza kai a ƙarshe sai ka ga wannan haɗarin da ka yi ilimin da ka samu ya fi ilimin da ka samu in kai nasara wa hada an na ta'ata tunawwirul qalba wa tajaluhu ana goge zuciyar ta zama tsaf wata sakiluhu tana goge shi wata wato wata sabbata addini ke ya sa mutum ya cije ya tsike hatta ya tsira har zuciyarsa kasance kalmir ati kamar madubin da almajaluwa da aka goge fi jala'iha yanzu ai kaga mai mota ba madubi yake da shi ba da madubi yake gani inda za ta yi duhu duhu ta yi duku duku dole ya samu ɗan tsumma ya goge ya goge ta zai kai in tana iya za mutu ya tsaya ma a motar din ya sauka ya tsaya ko ruwan a buta ya wanke ki goge saboda ya gani to haka zuciya take takan yi duhu takan washe to ɗa'a ga Allah ke washe ta sai ka ga mutum yana ganin wannan na da kyau bari ya bi shi wancan bai da kyau bari ya bar da abu ya faɗo masa abu da zai duba cikin alherin abin ko a fara abu fi jala'iha wasa fa'iha fayyamta leonora shi ka nan zuciya sai ta cika tafki fa'iza da na shekaru, idan shaitan ya matso minhu daga wannan zuciya mai da'a a fabahu min nurihi hasken zuciyar zai same shi ma yusibu musu da kafafi abun da ke samun masu satan ji mina shuhubi tsawakibi daga wuta mai ainihin ta sama wacce take mai tafawa kun gane amma fata da magana dole idan misalin zuciya mutum ta washe takan zama kamar lantarkin nan da sama an ce akwai lantarki duk abin da ya tsaga ya wuce wani wuri zai kone duk aljanin da zai wuce za ga an fata yulan wuta ta zai kona su to zuciyar mai da'a da Allah haka take aljanin duk da ima ko mutum to ku wannan hasken in ya fita zai tarwata aljanin nisa da mamaki a jama'a aljanu sun zo islamiyya kai yan islamiyya ku gyara imanin ku ba Allah tare da ku karatu kuki kuma ba ku a Allah ai za ka ga waliyin Allah aljani ya shige shi ta a ai ne ka kaɗe shi waliyin Allah amma ba waliyin Allah ne ba za ka ga wa Allah ba ruwan ta kowa sai ka take ba shi za shi ka ɗauke ta baiwar Allah muguwa ta boye sai da na sun biyo ta aljani bai iya haɗu da bawan Allah duk ne ta'a ga Allah alkaɗina da wannan hasken da zai fito haske ne kuna haske fi lantarki ko ka ganin ka ɗauke ka karfe ka haɗa shi da lantarki ya aiki a ɗaga ya wani fafa fafa na sama in ya haɗe da na ƙasa ɗin da maza ka za ka ji wani ƙara timbo hatta sai ka kamar wani abu ne ya faru to haka zuciya wanka kiya take wala zukatan mu ne ba ta eh shi aljini aljani ne suna aljani sai dai ciwon farfadiya na asali na jini wanda zai iya samu sa Awa ba faɗaɗe aljanu ba tun da akwai na jiri kaza da kaza ya haɗe zai ka zama kaza zai ba mutum kaza a ƙwaƙwalwansa kaza zai ba da kaza an ba aljani ne wannan fa'ida kana shaitanu a kabahu. min nurihi ma ya yusibu mustaraka Ni min ash-shawqi sawabi ai in ana irin wannan karatu wanda suka gane wannan karatun suka dage suna magana za ka ji za su zo maka da shi'un wajen to ai malam ni mutumin kirki ne dan ni na da aljanu je kai kace mutumin kirki ne dai ba a fi sun ga mana mutumin kirki ne kai amma ba Allah ne ya san kai mutumin kirki ba ba za mu daga don na kiyamul layl sau za ka kiyamul layl da wata zuciya ina azumi azumi kawai in ka dauki azumi sai ka zama mutumin kirki halin ka sai ka canza ina zuwa makaranta shi ganin kana zuwa makaranta kai mutumin kirgin kama yake da karatu ba ga yake da shi ba ina zai mutumin banza ne saboda haka na in kaga ga aljanu sun shafi mutum kai in ka sun shafe ka har ka shiga wata hali nemi Allah gafara malan ka dubo ayyukan da ka gyara Allah ya kana samu kai tsarkin da za su gudu daga gare ka kuda baya faduwa akan wankakken abu idan kuda ya zo akan mai ke fafa jini jini maiko maiko dotti dotti wadda da A fashetano ya farko min hadal qalb shekan yana gudu daga wannan zuciya a shadda min sarakin zikiri min al'afari kama da yadda kirkiti ke tsoron kaki hmm? mala yanzu in ka karanta karatu shi kenan ka zama waliyin Allah mala zai kai aiki an baka amana ka bari a ka kakan yi gaskiya ka ya sake ka daina cin nama mutane ka daina tsegun gumma ka daina kaza ka daina kaza to da aka zama mutumin girbi ba da nau'in nan ba hatta idan asabahu la yassara ash-shaytan har hasken na mumini da zai same shi shaytan din zai sume shi fa yakhirra an ya fadi wa kafa fa yastami'u alayhi shayatin fa yaqulu ainihin ba'adhu li ba'adin ma sha'anhu me ya same shi wa yuqalu aqabahu insi an adan ya same shi wa bihi nazara min al-ins yana da wani kallo na dan adam masu ya same shi daga dan adam nan abinda za ka gani inda tsautsayin ka kunyata dai da yake mutum bai da kunya Allah ya sa mutane jahilai ne amma inda tsautsayin ka kunyata masu ya samu wani ka ce za ka yi masa du'a'i kai waye tukun hadda ce ba hadda ce ba salan maka ta'udu billahi minash shaitanir rajim alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi jami'an nan da kai mutumin kirki ne kana bismillah sai karwaye sai za a ce maka ga wani mafi kamar ku je wajen mai magani ni ba mai magani ne ba karatu nake eh karatu nake ban iya ba ban iya ruwa ba ina tsoron in halaka asiri na aruhe a zo ka tona ne amma bawan Allah na zuwa gace bismillahi arqika min kulli shay'in yatika malan aljannin zai fito in dai aljini ne zai fice da wuya ma a fice lafiya tunda wannan tururin ka haka zai kafa ka sai bismillah ya arki ka malam kanmu malam muna da matsaloli eh, illa akwai bayan Allah wa kasu da yawa gaga hmm? yanzu ne idan aka ji cewar aljani in ya matsi bawan Allah zai tako zai wargaje zai yi menene sai kai murna a ji daɗi kai kai ne wannan mumini ba ka zama wannan muminin ba ko ko ai ka ɗauki kanka mumini ne ka ina ruwan igala ku kawo shi ku kawo shi bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq ka kai karshe to ina nan to ta ɓace ma sannan kuma wani haɗari guda biyun da muka ce kada ka je ka yi du'a'i ka ga du'a'in yayi ka ɗauki kanka wani abu boka za su mai da kai aljamin kansa sai idin ga tsora ka idan ma aka ba wallahi mu ba za mu fita ba sai dai in wurin malam ma da za ku kai mu amma mu dai abin da za ku koyi malam ma ne shi ke kenan ta ce a ta mu ko kai mun kai kaurin malam wane Allah ka ku kai wurin malam wane ni zan fita in yi fice in an ji mai sake dawo ka ku kai ne wurin malam wane a ɗauka a kai wurin malam wane ya fice ba na rufa rufa ɗan mai maka wannan hmm? sai dai magana nan ba za ku ji ta ba Allah ya mana za ku ji ta kaman wasa ɗan adam ma ba nan fa lokacin da muka dawo kinkino ɗin nan mallan aka samu wani ko a wasu masarar ne ina sake da kwan da bindiga a nan haba sai ga yaran mu suka zo ka zo sai shi kuyi wallo kuyi wallo kuyi kuyi rai kuma rai shi ke mu ma ga yan sanda masalafi sai ga dunkulin bindiga an gari aka kakko bindiga mutumin banza mutumin ya kama karma a kai wa yan sanda a kai wa yan sanda shi ke aka shi wurin yan sanda don sanda ta kai kai hmm. yaran ƙangar ƙari ne sun kama mai bindiga bindiga ba sa shan su mu ba za mu iya karɓar shi ba sai dai an yi magana da helikwata dan ke aka buga waya kafin a ji ba su ga wata yan sanda a cikin ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ina yaran da suka kawo shi sun a aka faka da alheri a ɗauki mutumin na aka fara masa afa aka jefa a mota suka wuce ce wannan wa zai kama shi ba yaran algarfi ba yana ce to a gari yana sauke faton dai na ce an sauke faton dai an daina dai daga yau ya ce ai bindiga ba ta fin su mai bindiga in yi gansu kawai zai kama jarawa ne kuma ƙarya ne don a kai ka a kai ka a kai ka a kai ka karshen aka je karshe ce ka gagara yanzu sai dai ta sama to mutum yi ma wannan wani aljani da baka gani to so da kana kwaya hatawa da rubuwa hatta rubu in ka ji labari an ce mu aljani na yi wa ina gudun mutumin kirki kakka ni ne mutumin kirki ko kawo mutumin kirki a'a ban yi ba ka zama mutumin kirki zo in koya ma du'a'i daga tubu ka faɗi bismillahi arzika. Allahu ya ce ka min kulli da'in ya ce ka haddace ka dinga ka zama mutumin kirki amma ni ba mutumin kirki ne da zan maka wannan du'a'in ka warke ba. ni mutumin banza ne zuciyata ba ta tsarka kuma ta yadda tururi na zai kone wannan aljanin da ki ba mutumin kirki ne ba na gaba na yi ba hanyar sai da zaka bude shago ba ta kai yara kanana sun bude shago su ne masu cire aljanu su ne masu maganin yi su ne masu kaba menene islamic islamic menene ha'a da shi turanci yadda zai yi tsada islamic faɗi Allah ne da ya ce faɗi yi ya ga mu da sabi aha yi mana turanci eh? babba da kai ba za ka goyi bayan gefe ko to na gano ka tare da gefe kai so da kana yake wannan kawai ce nasiyun wa bihi nazara min al-insi yace fa ya nazaratan min qalbi hurrin munawwari yakadu la hasyaytanu bin nuri yahrifu take ya nazara ya kallo kallon muminin ne biya wannan kallo na mumini min kalbin da ta zuciya hurri munawwari ya kado da har shaitanu shaitanu kiris ya rika bin nuri ya kone saboda hasken zuciyar ba da wannan da'a ce sai kai da'a ga Allah tukuna kada ka je ka naɗa kanka ka ce kai ne mumini kai ne wanda za ka kona aljan har za ka je suna wai ga du'a'in kona aljini ga du'a'in yi masa kaza ga du'a'in yi masa kaza su ka hasu idan ka ikon karanta maka kaza ka kame kai ma ba mutumin kirki ne ba har tsayin da zai zama haka wakil ma kila ma bo faru aka kawai aka yi zauna mutum bai da aljini ce na da aljini kankan ki na da aljini kayi kayi kayi kayi zai to ban warke ba wani ai sai habba da tsoron da yake ba wasu bai rasa wayo to idan fa na yi maka rukunya in ba ka da aljanu aljanu za su zo su shige ka daga zai ce a ah, da su kawar warke shi ma shi ma zai gano aikin yadda barazana ce ko kai masa rukunan aljanu ba za su zo Sai sai ka maka ito ya gano wannan hakan kuma mu ga ta damfara ka tsaya a gaskiya ramin ƙaryar sun ce bai da zurfi a yastawi hadal kan. wanda zuciya zai daidai wa kalbin muzulimun da zuciya mai duhu uhu. irin suka samu mukhtalifatun hawa'uhu son ran ya bambanta a ciki ka titta ka tafi shekaru watsanahu wanda shaɗan ya ɗauki zuciyar mutum kasan shi wa masu kanahu. ya gama raina mutum ya tana da zuciya sannan da wurin kwanan shi idza tasabbaha bi tsala anin in yawayi in yawayi gari a hayyahu idan mutum nan yawayi gari shi wannan mutum din shi ɗan ya zo gaishe shi kamar yadda ɗan kare zai zama maka an tafi lafiya ba shi dan ya gaishe shi qala fudika man la yaflahu fi dunya wala akhirah an san ka wanda bai da rabo duniya da lafiya ka ka ka duk inda كرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت كرين لي بكل مكان فإن كنت في دار شقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهواني هذا شيء نزل من sai ce gaishe ka ce karinuka fi duniya abokin ka duniya ne kake kawai ma ko fil hashari a filin tashin kiyama ma za mu tashi ba da duniya fa an ta karinu di sai eh, abokina ne bi kulli makani fa in kunta fi dari dari saka'i fa innani idan kana gidan azaba to nima na nan wa anta jami'an fi shata wa hawani da karatu ne kuma tafiya yake wannan aya kamar tana da a'a na zamu tsaya wanda da in an karanta kayan sai a cikin akbar subhanahu ma ya ishe mu to mun hakura kawatibun nayira